Shugaban kungiyar bada agaji ta duniya Peter Mora ya ce wannan alkaluma shine alkaluma mafi girma da aka samu na mutane da suka a duk duniya. We're partners in the sense that ICRC engaged with them on the respect of international humanitarian law. So we don't see a fundamental difference today in the fact that we engage with non-state actors, but non-state actors do have in the very essence the same. Obligations in the conduct of hostilities, in the treatment of humane treatment of detainees, in the non-attack of civilians, they have the same obligations. Peter Mora Mun haɗa hannu da jami'ai domin mu yi ayyukanmu yadda ya kamata, kuma a bisa dokokin ƙasa da ƙasa na kare lafiyar talakawa yadda doka ta tanada, kuma muna lura da take-taken juna. Peter Mora ya ce kashi sittin na waɗanda suka ɓace ɗin yara ne, wanda hakan ke nuna dubu dubatan iyaye ba su san inda su suke ba, ko kuma halin da suke ciki ba, da rai ko babu rai. Peter ya ce duk wasu iyaye na kirki tashin hankalinsu shine rashin sanin inda 'ya'yansu suke, wannan shine halin da iyaye suke ciki a Najeriya. An bar su kullum suna cikin ƙoƙarin neman 'ya'yansu, amma mun samu da ƙyar mun gano mutane ɗari uku da sittin da bakwai daga shekara dubu biyu da goma sha uku zuwa yanzu. A nashi nazarin, Farfesa Muhammad Taufik Ladan na cibiyar koyar da demokradiyya na Majalisar Dokokin Najeriya ya ba da shawara a lokacin bikin shekaru saba'in na Geneva Convention inda yake cewa. Dokokin Geneva Conventions sun ɗora nauyi da haƙƙi akan gwamnatocin ƙasashen da suke ƙarshen abin da majalisar ɗinkin duniya da najeriya na cikinsu cewa na farko su tabbatar da cewa sun karantar da sojojinsu manya da ƙanana da kuma 'yan sandansu su fahimci muhimmancin kare haƙƙin waɗanda ba su riƙe makamai a fagen abin yaƙi ba ɗaya kenan za a iya samun farin hula suna yaƙi da soja amma idan ba a sami farin hula sun rike makamai a fagen yaƙi ba suna bukatan kariya daga sojojin gwamnatin tarayya ɗaya kenan a najeriya a iya cewa an samu nasara ta fannin karantar da da horar da yawancin sojojinmu a jaji misali duk shekara so uku ake karantar da su kafin zama field commanders na biyu field commanders ana sake karantar da su da tunatar da su a national defense college war college a nan abuja biyu kenan so wa'annan darussan da suke samu ya sa suna amfani da su yawanci a suka je suka je peacekeeping operations da kuma a yakin da ake kusan shekara goma kenan a north east rahoton dai ya ce rikicin ya raba masoya da masoya an kashe yara ƙanana a harin bama bamai an lalata gidaje iyalai ne waɗanda suka fi taɓuwa a sakamakon rikicin boko haram da aka kwashe shekaru goma ana bugawa Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.